Allah subhanahu wa ta'ala sun matsakar sun Allah ya tunatar da Yahudu wa Nasara da ma a jaba aba'u wasiyata jakin Yaqub da yana ansar da babanninsu suka ansa makakansu wato Yaqub alaihi salam abin na an kuntu shahada ko ko kuna na abin na an kuntu shahada ko ko kuna nan halarci ai shahada huduran kuna halarci idza hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo ma yaqub idza badala min ila abinna qablahu wato ah, abin nan lokacin da shi annabi yaqub ya yi wasiyar to lokacin da yan sun ka da amsa kuna nan ayi badal istimal a kala libani ce ma ya yayi mata abu dona min ba a bishin ko bayan na mutu ne za ku bautawa saboda shi mutum kulawa yake da yara ne gwargwadon dai wanda yake iyawa shari'a ta Allah ce amma dai ka kula shari'a ta Allah ce amma dai a kula kowa ya kula da yara ne gwargwadon wanda aka iyawa bayan Allah dai masu imani Allah yana fake da su kala libani ya kuba ya ce matsaya ne mata abu memba min ba'adi me za ku bauta a bayana ba da mauti bayan mutuwa ta kalu suka ce na abu da ka muna bauta wa Allah ka wa ilaha ka, kuma Allah babanninka babannin nan naka sune Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa kun ga adda adda Isma'ila muna abdu Isma'il mina ayati tagalibun idan ya Isma'il cikin amina abai tagalibun idan ya ha cikin ubanni wato tagalibi ne domin abin na na Isma'ila su ɗiyan Yaƙubu ne don haka ba ɗiyan haka ne su ɗiyan Ishaƙa ne saboda haka Yaƙubu ba shi ya a wannan Isma'ila ba shi ya haife su ba. to amma an kidan ya yi cikin babanni wada annar amma domin tilatar abu don wan uba ko kanin uba shi ma matsayin uba yake don haka suka ce allah babanninka isma'ila sannan suka ambace ishaqa لأن لأن الأمر بمنزلة الأب داعمي مكين أبايك وفيه إشارة تكون أخي إشارة إلى أن اتباع إلى أن اتباع النبي ba na kasar da haƙƙin ba na ƙasa ba ne da haƙƙin su na ƙasa abin na fi asali min jinsin domin da asali wato shi annabin mu cikin jinsin su yake tun da dai kakansu guda kun ga jinsin su guda wa nawa ya shame ona ma'ahu hijjatin wahidin da su da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna haɗuwa ga kaka guda wa Ibrahim Ibrahim shine Ibrahim wa anna Isma'ila kuma lalle annabi Isma'il allazi kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya hito daga abin nan daga minhu daga gare shi muqaddama ala ita shi awwa akai haka don kun ce ce yi Isma'ila sannan yace wa ita haka kuma Isma'ila annabarku shi a abin nan baban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kuma baban su Ishaq to wanda abbabba baban Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi abbabba muqaddamun ala Ishaq alladhi alladhi yakhraj akhrajuhum minhu wanda su su kaito gare shi Ishaq wa kana hadha min iqrar aba'ihim da zalika wannan yana cikin hurucin babanninsu da wannan wa anna asal al ibada wahidun haƙiƙa asalin ibada guda ne wa huwa ibadatu ilahin wahid shine abauta wa Allah guda wa ita maha ma'arufa min zalika alwaqti ita wannan ibada tun wannan lokaci an san sunanta wa huwa islam musulunci aka ce mata ladina ita na wa na ko suka rungumi musulunci yusammuna musulmi ana musu suna musulmai wa hiya qawlu shine magana qur'ani ilahun wahida wato abin bautan mu ilahun wahidan badal min ilahi abin ilahi ilahika wato abin bautan mu Allah ne kuma wato ilahun wahidan Allah guda wa nahnu lahu muslimuna mu mi kawaya gare shi idza abaitu ku idan kun ki yadda an tuslimu lahu ku mi kawaya gare to mu mun mi kawaya gare shi wa am abin na da yace am kuntu shuhada yace bi ma'ana hamzatul ihad aw a awata tawbi ko dan zargi wa kaifa abaitu wal islam to ya an kai kun ka zama musulmi wa qad hadartum kuma kun halarci kullu hadhihi ashiya duk waɗanda abubuwa wa aradtumuha kuma kun santa bi tawrati cikin at-taura min abaikum da babannin ku to dan kun ka kaucewa abinda kun ka sani ba ku da gaskiya domin rashin gaskiya shi ka sa mutum ya ba abin da ya karanta ya koma gehe ta bugi tilka wato mubtada wal isharatu ila ibrahim ana ishara zuwa ga ibrahim wa yaquba wa bainahuma wa banihima da diyansu wa wanda ta tilka da abin da ta ani ta kabdi ummatu wato tilka wannan jama'a mubtada ummatun adkhalat wato qabr mubtada wannan al'umma ma haji wadda take sauki salafat annabawan ga da mun kalisarta duka al'umma na waɗanda da jama'a da aiki to lahama ta tana da aikin da ta aikata ita adda aiki za a sakamako ne lahama ta saba istiyana wa lakum ayyuhal yahudu ya ku yahudawa kuma kuna da ma kasarto abinda kuka aikata ku ko za a saka muku da shi wala tasaluna amma kanu ya'maluna amma ba a yi muku tambaya ga abinda magabata sun ka kasance suna aikatawa wato kowa za a tambaye shi ga abin da ya aikata ba a tambaya ce ga abin da wani mutum ya aikata kowa ya yi tanadi ga abin da ya san ya aikata domin shi za a wa tambaya gare shi saboda haka ba a can wala tusaluna amma kanu ya ya'maluna ba a can bai kuga abinda magabata suna kasance suna yi kama la yusaluna an amalikun, kamar da su ma magabata ba a tambaye su game da aikin da kuka aikata wal jumla wala tusaluna amma kanu ya ta ya'maluna ta'kidul lima qablaha to wa ni nida'ihim bayan Allah ya kira al'ummar yahud wa nasara Wata tazkirihim kuma ya tunatar da su bi ta kaddama da bayanan da suka gabata na darajantawa da Allah ya yi wa kakanninsu to wada a ila ad hanifi da kuma kiran su ga addini madaidaici dinin aba'in addinin babanninsu wanda sun ka bari domin su wayannan kakanni nasu abinda sun ka sun ka yi huwal islamu shine musulunci to lam takun ijabatu illa ma yati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 وقالوا كونوا هودا أو نصارى كونوا هودا وقالوا كونوا هودا أو نصارى فهتدوا فهتدوا قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون وقالوا كونوا هودا سنتي تو مسلمي ان دي كنا سو mu yadda da ku ku zama yahudawa a ko ku nasara ta ta duse ku shiri suna ganin yahudanci da nasara su ɗaya a shiriwa da ya ce a nasara wa ƙa'ilul awwal magana ta farko wanda sun kawade da sun ce ku zama yahudawa yahudul madina yahudawa madina suka ce yahudawa dai za a zama a shigu wa ƙa'ilul sani magana ta biyu wanda suka ce au nasara ko ko dai su zama nasara ومن أعرف عن دين موسى وتوراته wanda ya karkace ma addinin Musa ya karkace ma addinin At-Taura yusamma yahudiya ana ce mai ba yahudi wallazi ya harrafa injila wanda bi ya karkatar da injila wa Isa ya zurfafa da sha'ani annabi Isa yana ce mai dan Allah yusamma Nasaraniya wannan ana ce mai nasara wallahu ka gaya masu bal ba mu bi nattabi'u millata ibrahim hanifa muna bai addinin ibrahim wanda ya karkata zuwa ga Allah shi kadai a min Ibrahim ai ma'ilan annabi Ibrahim wanda ya karkata anil adyan kulliha duka addina Allah Ibrahim ya karkata ya basu ila dinil qayyim ya dawo zuwa ga addini alqayyim addini mai kima shine addinin musulunci ba addinin da ba musulunci ba addini na wanda ba ya da kima addini ne wanda aka bauta ma wani wanda ba Allah ba wanda ba ya da riba addinin musulunci ɗaya ne addini mai kima wa bi tun cikin wannan akwai ishara ila anna yahuda wan nasara anna yahudiyya wan nasaraniya, cewa lallai yahudanci da nasaranci laisa ta dinan qayyima su ba addini ne wanda yake madaidaici ba wa ma kana ibrahimu aidan min mushrikin kuma ibrahimu ba ya cikin mushrikai addini ne addini ne gaba ɗaya ba ya cikin addinin mushrikai wa millatuhu addinin Ibrahim to khalifu millata na ta sabawa addinin mushrikai wa in kanu una ko da yake suna da'awa annahum ala ni wa millati su suna bisa ga addinin Ibrahim to duk da haka ne Ibrahim bai bisa ga addinin su shi Ibrahim bai cikin mushrikai shi Ibrahim ba mushriki bane Ibrahim mutum wanda yake mai kadaita Allah da addini summa tafata siyaku sannan sai yake magana ya waiwayo ila musulmi na zuwa ga musulmi wa ila qa'idihim zuwa ga jagoran musulmi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qala lahum yace musu qul amanna billah قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب ويعقوب والأسباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون تقولوا أيها المؤمنون يا قوم ku gaya ma abin nan a yahudawa da ka cewa ku zama yahudawa ku shiryu wadda nasara da ke cewa ku zama nasara ku shiryu to ku gaya musu ko guda ba mu zama ba mu zama yahudawa ba mu zama nasara mu ne wama unzila ilaina mun yi imani da littafin da aka saukar mana min alqur'ani na alqur'ani wama unzila ila ibrahim mun yi imani da littafin ibrahim guda goma da aka saukar mana min sobel ashe cikin takaddun nan wato littafin nan guda goma don mun yi imani da su wa isma'ila mun yi imani da annabi isma'ila gaskiya ne wa ita haka mun imani da annabi ita haka gaskiya ne wa yaquba mun imani da annabi yaquba wal asbadi mun imani da abin nan jikokin yaquba gaba dai ai auladu ne damirul ha'i wato abin nan da yace abin nan قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا wato wal asbari yace ha wa damiri anan wato yakan dawo shine damirin ha qa'idun ila yaquba wato damirin din yakan dawo ga annabi yaqub wato mun imani da ubangijin yaqubu mun imani da shi annabi yaqubu da abinda da aka saukar masa wa ma utiya Musa da abin da aka ba Musa min at-taurati na at-taura mun imani da shi wa Isa da abin aka ba annabi Isa min al-injila na injila mun imani da shi wa lam yaqul ma utiya Isa bai ce abin da an ka ba Isa ba sai ya ce wa ma utiya Musa wa Isa bai dawo da abin na Mosul ba ya ce abin da aka baiwa Isa isharatan ila ittihadi ittihadi al-munazzal alayh dan yayi ishara ya nuna cewa abinda aka saukar da annabi Isa abu guda ne ma al-munazzal ala Musa tare da abinda aka saukar wa Musa don haka bai ce wa ma utiya yace mun yi imani da abinda aka baiwa ma utiya Musa bai ce wa ma utiya Isa ba sai ya ce wa ma utiya Musa wa Isa saboda ya nuna abin guda ne duk abin da aka sauka ma Musa shine aka sauka ma Isa wa innal injila muqarrarar littawrat saboda ita injila ta tabbatar da at ta ce gaskiya ce walam yukhalifa illa fi qadarin yasir a injila ba ta saba ma at-taura ba sai cikin wani dan gwargwado dan kadan sai wurare kadan kadan wa bi tafsilun kama kala cikin wannan kunga akwai sauƙaƙawa abinda sun ka saba da shi na a taura injila da ta zo ba ta kawo sabo ba ta ce a ci gaba wato a daidaita a ci gaba don idan mutum na son ya sauƙaƙa maka ne matsaloli idan akwai tahiya da ake yi akwai tsarin da an kai daga harko to in an dawo daga baya ana so a samu sauƙi a sai a bar tsarin nan da aka yi daga harko sai dai dan guda guda wanda can ba

an ka tabbatar da su ko can suna annan sai can ba a rasa ba aka ɗan canza wani abu to ba a shan wahala kamar da a ce sabina na za a yi fiskar sabina to nan na aka yi shan wahala saboda haka an bar abin da aka iske cikin a saura injila ta bar shi ba ta canza ba sai dan abu kaɗan ta canza wa fiye tafilin kun ga ciki akwai sauƙaƙawa kama ƙala kama wanda isa ya ce cikin injila tai wale uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum na zo don in halitta muku sashen abinda an ka haramta gare ku wato abubuwa yan kaɗan cikin waɗanda aka haramta cikin eh, attaura to yan kaɗan na ne waɗanda zan ce ba haram ba ne alani yan kaɗan na ne to kuma wa ma'utiya eh, musa wa isa wa ma'utiyar nabiyina da kuma abin da an ka ba annabawa duk ce mai imani da shi suka ce duk mun imani ce abinda aka ba annabawa min rabbihim daga ubangijinsu mina kutubi na littafai wal ayati da ayoyi la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rabawa tsakanin guda daga cikin manzanni mu ce mun yi imani da wannan ba mu yadda da wannan ba ba mu yi haka wa nu'minu bi ba'din mu imani da sashi wa nakfuru bi ba'din mu kafirce wa sashi yace mu ba za mu yi haka nan ba mu dai muna nan ga abin da aka umarce mu babu canji babu ƙari babu rai ba mu cewa mun yarda da tashi ba mu yarda da tashi ba kal yahudi wannan nasara kamar yahudawa da nasara yahudawa suka ce sun yarda da attaura sun yarda da musa alaihi salam ba su yarda da injila ba ba su yarda da annabi ta annabi isa su ko mutanen injila suka ce su ma sun yi imani da injila amma ba su yi imani da attaura ba to kun ga a wannan aikin nasara kenan yahudu wa nasara to mu ba mu cewa haka ne cewa maka mun imani da annabawa duka wa nahnu lahu muslimuna kuma mu mun mi kawaya gare ai mun kadu na mun jayu ga umanni ne wato Allah kenan subhanahu wataala qula a a amina amina فآمنوا بمثل ما آمنتم فتأبى أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم عليم الله سبحانه وتعالى قل آمنا فإن آمنوا wato idan yahudawa da nasara sun yi imani da misali ma amantum da misalin abin da kuka yi imani da shi na cewa kun yarda da attaura da injila da abin da suka zo da shi da Thank you. sun shi ai ittaba'u huda sun da hanyar shari'a in dai sun yi imani haka wa in an yi imani bi in ko sun ka kauda kai ga imani da abin da kuka yi imani da shi wa inna ma hum fi da dama sun suna cikin sabani ne khilafin sabani au adawa ko kuma adawa au dalalin ko halaka da zaran mutane ba su bi gaskiya ba su kai su dawo su sabani tsakaninsu abin da ya sa kun ga musulmi sun karkasu kashi-kashi gaskiya ce da an ka bari ita gaskiya guda ta da an dawo gare ta duka sai ka ga an zama abu daya amma barin ta waɗangana bisa gare ta waɗangana bisa sabanin to dole ne a rarrabu saboda abin da ake yi ya rarraba saboda haka wa yanna ma hun shi kakin dama su suna cikin sabani sabani ko yaushe da adawa da juna da kuma abin nan halaka wannan ya shishi tawa mutane ne ga wancan wancan ya shishi ta mutane ne ga wanka fasa ya kafi ka humullah Allah zai isan maka saɓaninsu da sharorinsu ai fasa ya kafi kallahu ya Muhammad shiqaqaw duk saɓaninsu Allah zai isan maka wannan saɓani wa huwa samiu lil aqwalihim kuma Allah shine mai ji ga maganganunsu al-alimu bi ahwalihim kuma wanda an da halayensu wa ya kuma hakika Allah ya isa mai shirin waɗanda mashirikai da ƙasar ƙwarai da zaɓanin ƙwarai da wani bayan da ke wani da ke wanda da ke ya haɗuwa kuma ya wa annabi hakikanin gaskiya kuma ya ba shi ita gaskiya ya ba shi nasara kanta ya Allah ya sanu ya alim ya kama bisan kawai ne Allah ka kara mai imani صبغة الله وما أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون sai irin

لظهور العسل يتوض علامة ويانا علامة مسلمة على على فهده كما مسلمة كالسبج كالسود كما تواهي ياريني كتواهي كونغ تواهي عند أنك ريني duk inda an ka ganai ga wanda da ya san rini yana gane wannan tuwayi rini na ba haka yake ba su rini na kamar da kuwa ganin kunawa shaddodinku idan kuka ɗauka kun ka shadda mai hori in ta kwana biyu sai ku kai a ture muku kuma ishe ta sabuwa to wannan turin ba ɗebewa ya kai ba sai in ta mutu tare da wannan turin to wannan shi ne rini na Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu musulmi sifa sifa ta musulunci wa huwa mushakalatun wannan yayi kama da amalin nasara ga aikin nasara fi tahira auladihim wajen tsarkake ɗiyansu su nasara idan mutum ya musulunta akwai wasu ruwa da suka zuwa da shi a shigar da shi ya yi wanka a ce yanzu kan ya zama ba na nasari da gaske a da sibdi suna cewa rini na wato turi fakanu ya gami suna a wuladawan fi ma'ayin asfar sun kasance suna noce ɗiyansu cikin wasu ruwa wato asfaru wayanda a fatsa-fatsa haka ko jajjaja haka yusammunahu al Alma'amudiya suna ce ma ruwan al suka ce musu to in an ka kai yaro shi an ka ne an ka sa shi yayi wanka aka noce shi ya tashi mutuwa sai ya hito wai quluna idza za su biga innahu innahu sabaga idan an karu wannan mutune sai su dawo suna cewa to dan ga yarinu yarinu bai bari addinin kiristanci yanzu wa in fa'ala wa in fa'ala wahidun minhum ah, abin da na fa idza fa'ala wahidun minhum bi waladihi zalika idan ɗayan su ya aikata irin wannan wankan ga ɗaya ga guda daga cikin ɗaya ne ala al'ana fara nasaraniyan haka sai ya ce to yanzu ya zama ba nasari na gaskiya wato in ba a yi mai ma'amudiya ba sai a ga awa bai zama ba nasari na gaskiya ba amma da a yi mai wannan ma'amudiya sai a ce al'ana yanzu tsara nasaraniya hakan ya zama ba nasari cikakke saboda an shiga da shi wa'annan ruwa ai mai wanka sai a ce to yanzu ya ba nasari sosai amma a riga da fa ganin wasu na yi suna ce ya halawa wanda ya ce ya halawa kun ga da waya shi ba wannan ɗariƙar tashi inda ya yi halawa da waya wannan ɗariƙar ya batta to haka nan al muamudiya wanda an kai ma ita da waya ya iya barin wannan ɗariƙar tashi da waya ya iya barin ta duk kowa da al'amari ya kasance da wuya ya iya sa don haka sai yanzu ya zama ba nasari na gaskiya wa man man ahsan min Allah sibga babu wanda ya Allah rini mai kyau. a sibgatan tamyiz wa nahnu lahu abiduna alhali mu Allah shi muka bautawa ma'rufa ala amanna amanna wa nahnu lahu abidun mun mai imani da shi kuma muna bauta da shi wannan dakalin ta hatul amr ya shiga ƙarƙashin umarni ay qulu wato ku ci amanna wa nahnu lahu muslimun ka tausaya mana Allah da albarka sunayenka ta ƙara mana imani da lahiya wa ma ya ci ta'limun lil musulmi. cikin ayoyin da za su zo yanzu akwai karantawa ga musulmi ma na bihi a da yahudi inda inda diddil islam wato cikin abin da zai zo akwai koyarwa ga musulmi abin da za su yi amfani da shi su raddi ga abin nan ga yahudawa kiyoshinsu game da suka da suka wa musulunci na hawa ƙaurin kamar cewa da suka yi na hana alin kitabin awal mu ne mutanen littafi na farko wa ƙiblatuna a ƙadamu alƙiblan mu ta baitin maƙarfi ita ta hidadewa walam takuna anbiya'u min al-arab larabawa da yawa ba cikin abin annabawa da yawa ba cikin larabawa suke ba wato mai yawan annabawa ba cikin larabawa suke ba cikin isra'ila suke walau kana muhammadun nabiyyan la kana minna Yahuda na cewa inda muhammadu annabi ne da cikin mu zai samu don mu adda annabawa da yawa tunda kun ka ga ba a aiko shi cikin mu ba ba annabi na ba to kun ga wannan wata dama ce suka umarni da ita suna suka abin da bai kamata su soka ba to sai Allah subhanahu wata'ala yace kula tuhajju wala na billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم wọ́n lọ́wọ́n kó lè sọ ka gaya musu a tó ha juna na yanzu kuna jayayya da mu to kasi muna na kuna husuma da mufin laye ga sha ne allah an istafa na biyan mina arab don ɗaya ya zaɓe a nabi cikin laraba sai ku kuma da abu jidali ku da an ka zaɓa ku waye jidali saboda mi za ku yi jayayya da mu don allah ya zaɓa mu. wannan kun ga ƙa'ida ce ta mai hasada wanda son shugabanci yawa yawa shi dai kullum abu mai ba idan idan ya yi nashi ya gama ba a yi jayayya da shi ba to idan ya ga wani ya taho ya adana shi zai shigo ciki ya yi jayayya da shi wani al'ada ce ta masu sa shugabanci su sun yi nasu addini lokacin annabawansu ba a yi jayayya da su ba amma yanzu lokacin muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun mai da abu jidali don me za a aiko balarabe shin shi balarabe ba mutum na ba to menene laifi don aiko shin wani na karabawa yana zuwa ba Allah ba to Allah duk abin da ya Allah ba ya zalunci duk abin da Allah ya daidai na saboda haka za ya za ku yi jayayya da mu don Allah ya zaɓe annabi cikin mu wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali shi Allah shi ne mu kuma shi ne ku wa mu. qablahu abin da wa huwa rabbuna wa rabbukum falahu an yastafiya min ibadi man yasha saboda haka yana da dama ya zaɓi wanda ya ga dama cikin bayi ne Allah na da dama ya zaɓi duk wanda ya ga dama ya aiko shi ahum muna rahmatar rabbi su ne za su zama za su raba rahmar ubangijinka nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ai har da rayuwarsu da abin da suka ci mu mun ka raba mun ka ba su ku raba na ku kaya sannan ku raba na wasu ku ce bai baiwa ayi annabi kaza sai dai cikin ku ku da an ka ba ku me yasa wasu ba su yi magana ba kun ga ka ce dai Najeriya ce ka ce dai Najeriya ce a baiwa abin nan a baiwa waɗanga su yi waɗanga na kallo amma in waɗanga sun ka su yi sai waɗanga su taso su azubi daji to su sun yi nasu nasu lokaci sun yi nasu ba a yi jidali da su ba to don me suka jidali yanzu don Allah ya ba wasu su ko nasu me addalilin jidali don Allah ya ba wasu su ko nasu shi me Allah yi don Allah ya zaɓi manzo a cikin mu falahu an yastafiya yana da damar ya zaɓa min ibadi mai ya sha ya zaɓi wanda ya ga dama cikin bayi ne wala na a amaduna mu namu ayyuka na gare mu nujaza ha mu za a saka ma duk abin da mun kai mu za a wa sakamakon aikin mu in na kwarai na mu za a ba sakamako na kwarai in wanda ba na kwarai na ba mu za a ba sakamakon dai abin da muka aikata Wala ko a amalukum kuma kuna da naku ayyuka zauna biha za a saka muku da ita duk abin da kuka yi in na kwarai na a saka muku da abin kwarai in wanda ba na kwarai na ba a saka muku da sakamakon abin da kun gani wala yuridu an yakuna bi a'malina ma na nastahiqu da ikram ba ne ta yake ba yana yiwa cikin ayyukanmu akwai aikin da muka yi wanda muka cancanta Allah ya girmama mu da shi wa nahnu lahu mukhlisuna kuma mu muna ikhlasi addini ga Allah wa nahnu lahu mukhlisuna ad-din wal amal mu muna akhlasa addini da aiki ga Allah kumban da kuwa wanda ko ka ibada ga Allah ya yi daraja ga Allah bisa ga wanda ka shirakin ibada ga Allah wa nahnu awla istifa'i mu ya kai kamata mu mun kai cancanta wato da Allah ya zabe mu ba ku ba wal hamzatu lil

kuna gabanin mu wato littafin mu na kuna gaban namu wajen saukawa la ya kadi ala istifa bai hukunta zabi mutum nawa ya girme amma Allah ya zabi yaro bai zabe shi ba mutum nawa na a haka ga dattijawa da sun ka tsuha Allah ya zabi wanda bai tsuha ba mutum nawa na a haka saboda haka zaman ku gaba bai sa Allah ya zabe ku zabi Allah kai in ya ga dama sai am taquluna am yaquluna inna ibrahima wa da wa ishaqa wa yaquba wa lasbada kanu nasara أنتم أعلم أم الله wa ma na zulamu mimman kata ma ta ma shahadatan indahu min Allah wa ma Allah bi ghafilin amma ta'malu am am ko kolo na ko cewa kuke yi am bi ma'ana bal a a ku dai cewa dai kuke bitta yi wa kuri abiliyai wato a ta bal ya kolo na a cewa suka yi dai inna ibrahim lalle annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaqub da annabi yaquba wal asbada da diyan yaqubu kanu huda cewa suka yi waɗanda yahudawa na auna tsara koko cewa suka yi dun nasara ne ita yahudanci da nasara ba a fare ta ba sai bayan wucewa waɗanda mutane don lokacin annabi musa an fara yahudanci wa katubla na fi hadi dunya hasanatan wa fil akhirati inna huduna ilayka lokacin an fara yahudanci zamanin annabi musa to ai sannan duk waɗanda annabawan babu su duk sun bar duniya kun ga ce musu yahudawa ba gaskiya ba ne domin ba zamaninsu su an ka farar da wannan kalma ta yahudanci ba don haka ba yahudawa ba ne in kokunci yahudawa ne kullum ka tambaye su a anto a alami a alamu shin ku ka kai sani amin lahu kuku Allah ya sani an sa ita ce Allahu a'lam Allah ya sani wa qad barra aminhuma ibrahim to Allah ya kubatar da ibrahim da shi da tsiyanai ya kubatar da su daga yahudanci ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan ibrahim ba ba yahudi na ba wala nasaraniya ba ba nasari ba saboda haka Ibrahim ba lokaci ne babu yahudanci kun babu nasaranci ai abin na na hada yahudanci ai in na hudu na ne kanan da aka samu yahudanci kamar Ibrahim da annabawa da aka ambato tare da shi ba mata da Ibrahim bai rubuta Ibrahim bai lamba da wala nasaraniyan bai zama nasari ba na madhkuruna ma'ahu tabu'un lahu annabawan gada an ka ambata tare da shi duk sun bi shi babu ba yahudi cikin babu ba nasari isma'ila ishaqa yaquba al-asbat alaihi musallatu wassalamu babu ba yahudi cikin su babu ba nasari cikin su ko musulmi na kawai to waman azalan babu wanda ya zalunci min man katama shahadatan inda hu bisa ga wanda ya koye shaida wuri ne aka ba anan nasa shahadatan inda hu ya koye shaida daga wuri ne ga mutane ya ba da shaida ya koye ya ki bayowa babu azalumi kamata wanda ya koye shaida min Allah ga Allah ya san Allah ya ce Ibrahim baba Yahudi hude bane baba nasari bane ya koye wannan shaida ya ki bashe ta babu azalumi kamata la ahada adalama babu guda mai zalunci man ka ma hazi shahada bisa ga wanda ya koyi wannan shida wa huwa ya arifa kuma ya santa nahalul muslimuna mu musulmai mun ka boye shida aw antu ahli kitabi ko ku ahli kitabi fi tawrati wal awl injili cikin at-taura ko cikin injila ya boye shida da Ibrahim ga annabi Ibrahim bil hanafi bil hanifiya da cewa Ibrahim yana da aqida ta karkata zuwa ga Allah shi kadai ai aqidat tauhidi aqidat tauhidi wali Muhammad sallallahu alaihi wasallam bir risalati kuma ya koyi shaida cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo na haitu zakarallah haitu zakarallahu awsafahu lokacin da Allah ya ambaci sifofin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhlaqahu da dabi'unai fi kutubin cikin littawan su ala kitab at-taurat wal injil wa gayyaruwa suka garwaye wannan sifat. wa baddaruwa suka canza wannan sifat. wa mallahu bi ghafila amma ta'maluna Allah bai rabkana ga abinda kuke aikatawa ba kun ga wannan tahdidun nawa Allah bai rabkana ba duk abinda kuke yi ba Allah subhanahu wata'ala yana sanar da shi Allah bai rabkana ba ya san duk abinda kuke aikatawa saboda haka ku ji tsoron Allah Allah yana ganin ku tilka ummatun tilka ummatun qad khalat la ma kasabat wa lakum ma kasabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون وإنت annabawa da mun kalistauto uwaye yana da kakanni Ibrahim wa man wa man wa man zikiru ma'u ibrahim da waɗanda an ka ambata tare da shi to tilka ummatun duk wacce al'umma ce kada halat su sun rage sun wuce duk wanda ya rasu ya rayuwar rasu to shi fa ya wuce rigima waɗanda abba ya kai shi ya kai lahama kasabat abinda duk ta aikata na alheri ita adda sakamakon abinta walakum ma kasabtum abinda duk kuka aikata na alheri ko adda sakamakon abinku wala ta ba ta ku amma kan da ana cewa wannan abu shi ɗana tana cewa shi babanka yi da ɗan ƙwarai kake bari ka tafi ka ji an ce ga alheri ka ce shi babanka yi amma da kuke ba ɗan ƙwarai ba sai da ka je ana faɗa abu na ka ce to shi tsohon shi ubanka ka yi to inda baka ba da shaida ba an san ubanka muguna sai yanzu da ka ba da shaida in kuna magana aka kawo abin kwarai ko bacewa kun ga an ka kawo abin da ba na kwarai ba ko bacewa kun ga ga uwaye zagi ne ga uwaye domin kai kan rayu da uwayenka kai ka san ɗabi'unsu wanda an nesa bai san miyaguna ba da ya kai na kwarai na sai da kan ga mugun abu ka wai shi uwayenka kai don haka ba ka bari ka ka zage su kuma zagi mai tsanani wanda kowa ya jiya saboda haka abinda kuka aikata yana gare ku abinda suka aikata yana gare su ba a tambaye ku ga abinda suka kasance suna aikatawa ta kaddama mithluhu fil aya wa karara ya maimaita ta abin nan don karfafawa wa zajara don tsawatarwa amma hum alaihi daga abinda suke bisa gare min al-ibtikhari bil abai suna da alfahari da babanni babannin mu sun yi kaza babannin mu sun yi kaza wal ittikali ala amalihim da jinjino su ga ayyukansu. wa in kana hunaka shay'un to in akwai wani abu nan wurin wanda yastahiqu an yubtakhara bihi ya cancanta ayi alfahari da shi to fa nahnu ahqqu bihi mu musulmi mu mun kai cancanta da mai alfahari da shi cikin wannan domin isma'ilu muqaddamu ala ishaqa don su yahudu wanda tsara sunan ubansu ishaqa su ko larabawa sunan ubansu isma'ilu to isma'ilu awwan ishaqa zu ubansu guda tuwa babba isma'ilu abbabba to iya ne su sun kai cancanta su yi alfahari in alfahari za a yi da wani don ubansu shi abbabba wa nanu ala aqidatihim kuma da isma'ila da ishaqa aqida su addinin su mu musulmi muna nan bisa ga aqida su wa millati muna nan bisa ga addinin su fada'awa al-awwaliyatu lana a haƙu cewa magabata mu mu mun kai gabata mu an na to mu ya kamata musulmi mu ce mu an na ku tun da babban mu shi ku. na mu ila ha ukhriya tana kuma sai an ka gama da zaman mu na ƙarshe na hannu al-awwaluna wal akhiruna in mai gidanmu mu an ko mu to Allah muna roƙonka da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka ka gafarta mana mu. Najeriya ga ta mu Allah ka kare mu ka kare ta kuma ka kare mu ka kare mana addinin na kusa ko na nesa wanda adda manhaji ya ba mu matsala cikin Najeriya Allah ka bashi matsala da kai kowane na Allah ka ba shi matsala da kai in wata ƙasa ce Allah ka mai da matsalar nan gare ta cikin ƙasarta muku Najeriya Allah ka zaunar da Najeriya ka sunayen da kuma ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 ويا من بسد العبد بغير أعوانه ويا من دبر الأمور بغير وزير ويا من يرزق الخلق بغير مشير taimaka mana Allah ka azaita mu imani cikakke babu na ƙasa ciki ne ka azaita mu ibada cikakka babu raganci cikinta ka kyautata aqidar mu ka ba mu imani cikakke ka ba mu ayyuka na ƙwarai ka ba mu lahiya cikakka ka ba mu zaman lahiya cikakke cikin tarayyar najeriya musamman dai a cikin wannan jiha tamu da albarkar sunayenka da ka madaukaka allah ka gafarta mana ka ƙara mana Thank mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka sa aljanna makoman iyalan mu duka Allah ka shirya su ka gafarta musu Allah ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cuta duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga manahicin duk wani manahici ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri da albarka sunayenka ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka ba mu aljanna firdausi ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya saboda albarkar sunayenka ka zaunar da Najeriya lahiya Allah mu 'yan Najeriya ba mu da wata ƙasa in ba Najeriya ba ka kare mu ka kare ta Allah ka kare mu ka kare ta Allah ka kare mu ka kare ta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya rikici na ciki da na waje Allah ka gusar da shi tana ta ciki da ta waje Allah ka gusar da ita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka gusar da hitina da tashi hankali Allah ka gusar da tsoro kowane iri fargaba kowace iri Allah ka gusar da ita ka zaunar da Najeriya lahiya ka shirya mahukuntanta ka aza su ga hanya ka ba mashawarta da mu da su Allah ka kare mana imanin ka kare mana rayuwarmu ka kare mana lahiyar jikunkunan da albarka sunayenka ka sa mai ƙarshe mai kyau Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka walakanta kafirci da kahirai ka tarwata shirka da mushrikai ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga ka samu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka zaunar da arewa lahiya ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ka kare mu ka kare su da albarkar sunayenka ka ansa mana addu'a in ya Allah bi asma'ika al-husna bi ismika al-azam wa ridwanika al-akbar ya dal jalal wal ikram ka zaunar da jahan malahiya ya dal jalal wal ikram ka zaunar da jahan malahiya ya dal jalal wal ikram ka zaunar da jahan malahiya ya Allah ya manta tammat kalimatu sidqan wa adala ya man la mubaddila li kalimati ya sami'u ya alim ya Allah ya ahla taqwa wa ya ahla al-maghfira ya man yabqa wajhuhu ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram ya man tabaraka ismuhu ya dhal jalali wal ikram ka taimaka mana ka taimaki jihar nan tamu ya ta ciki da ta waje Allah kai mana maganinta shirya mu ka da mahukuntanmu Allah ka aza su ga hanya ka ba su maka da masharata na kwarai ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare su wannan birni na jiha Allah ka ƙara mai lahiya da zaman lahiya wannan shiya ta ba dariya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare mu ka kare jira da ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare wuraren tahiyoyin mu ka kare da albarkar sunayenka ka tausaya mana kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah kwabba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ka hirgita ma Allah ka hirgita su Allah kowa ne ya walakanta mu Allah ka walakanta su kowa gina muna rami don mu bada Allah ka kada su ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam